Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ta gano kiyayya da ke tsakanin mabiya addinin Kirista da na Musulunci a jihar Kaduna takan da ne tun a makaranta. Biyo bayan rarraba makarantun yaran da ake inda ake samun mabiya addini ɗaya zalla a makaranta. da yake jawabi ga manema labaru a jihar Kaduna jim kaɗan bayan tashi daga wani taron bita akan yadda za a samar da zaman lafiya a jihar Kaduna. mai baiwa gwamnan jihar kaduna shawara kan harkokin addini injiniya na madu musa ya ce gwamnatin jihar kaduna za ta buɗe wasu makarantun kwana ta yadda za a ɗauki ɗalibai daga kowane ɓangarori a haɗa su guri guda yaro ne ya tashi ya yi nursery a cikin zaria ya yi primary school a cikin zaria ya yi secondary school a cikin zaria to irin wannan sai mutum ta sai a ce ai krista ya yi kaza so da an ce mishi musulmi ya kaza sai kawai enemy ne haka da an ce ai krista ne kaza so wannan abin da gwamnatin kaduna jihar kaduna ta yi na samun boarding school zai samu cewa mu samu makarantu wanda admission ɗansu zai zo ne from the 23 local government za mu samu makaranta a zaria wanda duk kowace dan local government yana ciki za mu je kafancan ko zan mu samu makaranta wanda kowace local government na zo to idan suka tashi tare daga js1 zuwa ss1 suna tare suna cin abinci tare suna tashi za ga cewa kila za su tashi samu zaman lafiya da zama so muna tunanin cewa abubuwan da kaduna state government ta yi yana ɗaya a cikin program da zai kawo peace a wannan jihar insha Allah ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar da ta shirya wannan taron bita ga mabiya addinin krista da musulmi da ake kira global peace foundation Shekalur Maraya ya yi ƙarin haske game da makasudin kiran wannan taro da kuma manufar tattara taron. Na farko mun lura a baya cewa ba a tara mutane a horar da su ko a tunatar da su muhimmancin zaman lafiya sai idan tashin hankali ya faru sannan abu na biyu kuma za ka ga cewa akan kira zababbun mutane ne sai a kawo su birane wanda su dama suna zaman lafiya din sai a kawo su birni a yi taro da su amma ainihin mutanen da suke tayar da hankalin jama'a su ba su ma san an yi taron ba to wannan taro a kan gaba yake domin taro ne da aka shirya na karantar da masu karantarwa wato an zazzabo mutane ne daga al'ummomi daban-daban na wannan jiha a karantar da su yadda al'umma za ta zauna lafiya a karantar da su mahimmancin zaman lafiya su kuma sai su sake komawa su karantar da darasin da suka koya mu sowa mutane 'yan uwanmu abin da muke sowa kanmu to ko me ma ya kawo tunanin kiran wannan taro a daidai wannan lokaci rabaran joseph john hayab shi ma shugaba ne a wannan kungiya ta samar da zaman lafiya da wannan taron shine mu kara ko makarkara mu ja hankulan mutane akan muhimmancin zaman tare mu gane dukan mu mutane ko kai musulmi ne ko kai kirista ne ko da wani kabila ko da wani bangaren kasa ka fito mu yayan Allah ne ya halice mu to idan mun yarda da juna mun yi zamantakewa mai kyau wasu damuwoyi da muke fuskanta yau zamu magance su domin yunwa bai san musulmi bai san krista ba talauci bai san musulmi bai san krista ba rashi ko kuma wata damuwa bai san musulmi bai san krista ya shafe mu na duka to in muna ta bambance bambancin nan kuma ba za mu zo tare mu magance shi ba amma idan mun zo tare za mu ya magance shi to ko mai mahalarta wannan taron samar da zaman lafiya a jihar Kaduna za su ce game da wannan taro da ita wannan kungiya ta kira sunana Reverend Canon Timothy Sufaruna idan za mu mutunta ma junanmu mu gan darajar juna ka daraja shi gaskiya zai kawo kashe-kashe da kuma rashin jituwa da rashin zaman lafiya da muke sama ka samu suna na kafir abdullahi sada sarkin makarfi dama mu shugabanni ba abin da muke bukata shine zaman lafiya abubuwan da aka tattauna gaskiya ya nuna cewa idan dai mun yi aiki da shi mun koma gida mun faɗakar da mabiyanmu to za a samu zaman lafiya tsakanin mabiya addinin musulmi da kirista. sunana maryamu zakariya wannan ne zai kara mana zumunci da kuma samun zaman lafiya da salama wannan taron tabbatar da samar da zaman lafiya tsakanin al'ummar jihar kaduna dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake dan zaman ɗarɗar biyo bayan abin da ya faru tsakanin al'ummar tudun wada da kuma 'ya'yan ƙungiyar 'yan uwa mabiya masa bashi'a a garin kaduna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya